ya sai di malam la'uzura za ka iya gaya mana muhimmancin wannan masallaci a gurin ma'aiki domin sanar da al'ummar musulmai domin mu karu game da gabatar da ibadar mu in mun zo wannan masallaci da mu da muke ji yanzu da wanda za su gani a duniya alhamdulillah masha Allah wa salatu wassalamu ala sayyidina bariya sallallahu kamar yadda kuke gani mai gidan gaba ɗaya ya yi bayanin wannan masallaci gashi nan a fadlul salati fi masjidi quba fallan sallah a masallacin quba قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يأتي man tatahhara fi baytihi thumma asa masjid quba wanda ya tsarki tun daga gida sannan ya zo masallacin quba fasalla fi salatan yayi wata sallah a ciki kowace sallah ba ana nufin sai farilla ba ba ana nufin sai nafila ba salatan kowace sallah shi yasa annabi ya sa shi bin nakira kowace sallah yace kana lahu ajri umara yana da ladan umara a wani hadisi kuma annabi yace man salla bi quba'a ya as-salatu bi quba'a ta'dil umara rak'ataini a quba tana daidai da umara wannan shine masallacin quba kama yaran nas al-arab wal a'ajim ان هنا هذا المنزل هو مصدر القباب النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي امرنا ان ناتي به للزياره والرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه ياتي هنا للزياره وهو اول مصدر الذي نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكه الى مكه المسجد قباء هو مكان الذي نزله صلى الله عليه وسلم خلال يوم الجمعه حتى صار يوم الاثنين وصار حتى وصل الى مدينه المسجد قباء هو المسجد الاول الذي نزل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مبروك جدا وهذا كله كما اشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم شكرا جزيلا بارك الله فينا وفيكم والسلام عليكم ورحمه الله مع ام سي صلى الله عليه وسلم وعلى كبر من على النبي كنت مهمان sunan arziki a kan harshen larabci malala uzura masoyin annabi ya gaya mana biyo mu shiga cikin masallacin Boga i Wieśniaka. الحمد لله في سلامتنا إلى وصولنا إلى هذا المركز الكريم وهو مركز القبر. أنا شيني مثلا تنقبر. Ya Nabi Allah, Ya Habib.